kamar kullum dai muna yi wa masoya magoya bayan wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV fatan alkhairi. Haka zalika muna muku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. A cikin shirin namu ne za ku ji hanyoyi hudu da za a iya amfani da su don adana naman sallah ba tare da ya lalace ba. Babbar sallar idi lokaci ne na murna da bukukuwa da al'ummar musulmai ke yin layya da raguna shanu da raƙuma a ƙasashen duniya hakan na nufin cewa akan samu nama sosai da ba dole ba ne a iya amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci don haka akwai buƙatar a adana naman don gudun yin hasara shi dai nama ana iya ajiye shi na tsawon watanni idan an san hanyoyin da za a iya amfani da shi Ga wasu hanyoyi da za a iya amfani da su domin adana namar. Hanya na farko shi ne ajiye naman a cikin firji mai ƙanƙara. Ajiye naman a cikin firji mai ƙanƙara tana ɗaya daga cikin hanyoyin adana nama na zamani a yanzu. Kafin a saka naman a cikin na'urar, sai a gyara naman a cire ƙashi domin rage yawansa, sannan a naɗe shi cikin leda ko a saka shi cikin mazubi mai murfi. ka tabbatar iska baya shiga cikin mazubin ko ledan kafin ka saka abu na biyu shine busar da naman domin amfani da wannan nau'in adanar akan yanka naman ya yi siriri sannan a dafa shi cikin ruwan zafi na tsawon minti uku zuwa biyar don kashe ƙwayoyin halitta da ke cikin naman bayan an ciro naman daga ruwan zafin za a bari ya tsame daga nan kuma ana iya saka naman a cikin na'urar gashi amma kada a cika zafin ko kuma a yi amfani da itace a haɗa wuta wurin busar da naman abu na uku shine amfani da gishiri idan mutum yana son ya yi amfani da gishiri wurin adana nama sai ya tabbatar ya barbaɗe naman baki ɗaya da gishiri sannan ya saka naman cikin leda ko kuma wani mazubi mai murfi da iska baya shiga sai a ajiye naman a wuri mai sanyi ko cikin firji amma kada a bari ya yi ƙanƙara. Naman da aka yi wa irin wannan adanar yana iya yin watanni uku zuwa hudu ko ba a saka a cikin firji ba idan dai yana cikin mazubin da iska baya shiga. Lokacin da za a yi amfani da shi sai a wanke gishirin sannan a sarrafa naman. Abu na hudu kuma shine na ƙarshe, ana iya gasa namar. Domin adana nama ta wannan tsarin, yana da kyau a fara barbaɗe naman da gishiri domin saita lokacin da za a iya ajiyar namar. Daga nan sai a turara naman da itace, wurin gasa naman ba wuta sosai za a cika ba, kada naman ya dafu. Naman da aka sarrafa ta wannan hanyar ana iya ajiyarsa na wata ɗaya zuwa biyu cikin mazubi da iska ba zai shiga ba. Amma binciken masana kimiyya na zamani ya ce,